A cikin wata sanarwar da suka fitar sa'o'i kalilan bayan kotun tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon zaben 20 ga watan da muke ciki ne, 'yan adawar suka ɗauki matakin ƙauracewa dukkan wasu harkokin da suka shafi tsare-tsaren wannan zaɓe da ya kamata ya haɗa shugaba mai ci Isu Muhammadu da Hamma Amadu da ke tsare a kurkuku. Alashi Dudu Muhammadu na jam'iyyar MNRD haƙuri na daga cikin kusoshin ƙawancen 'yan hamayya na Copa 2016. Ba za mu halarci zaben nan ba, ba za mu yi zaben nan ba, mun kira magoya bayan mu. da kada su halarci wannan zaɓe na farko kenan na biyu mun kirayi wakilanmu a zauren majalisa muka ce su janye mun kirayi wakilanmu a hukumar zaɓe muka ce su janye saboda mi yanda aka yi take-taken yin wannan zaɓe kuma jibi hukumar zaɓe mai zaman kanta yanda ta ja kafa kwana biyar kayan ta kai sakamakon zaɓe diba wannan kotun kolin ta ki huddo shi cikin dare yadda aka san kowa za a zo a tara jama'a ce ga abin da sakamako ya bada cikin dare ta hudo shi isu kuma ya gudu da safe ya ta agada zuwa zuwa zuwa zuwa don haka mu a wurin mu ba ai ba gaskiya dan takarar mu yana gidan kasu a liƙe ba a ba shi damar ba yanda doka ta ce na zabe ya zo ya yi farfagandi jam'iyyun na adawa sun ƙara kokawa akan abin da suka kira burus da korafe-korafen da suka gabatarwa kotun tsarin mulki koke-koke da muka kai a kotu muka ce ga irin satar da aka yi ga irin armizo da aka yi ga irin magudi da aka tafka a ƙasar nan ai ya kamata kotu ta hudo cewa gashi abubuwan da kotu kullun ga yanda suka kasance ba ai ba wannan aka waye gari aka zamana haka ana ta bangare jam'iyyar fayandes tarayya mai mulki ta bayyana gamsuwa da hukuncin na kotun tsarin mulkin kasa in ji dan majalisar dokokin kasa asumana malam isa dan takarar mu alhaji muhammad isu da shi dan takarar lumana za su je zagaye na biyu ina ganin abun farin ciki ne mu abun murna ne kuma mun ƙara shiryawa dangante da wannan yakin zaben da aka buɗa yau musamman ma a halin yanzu zancen da na kai muku dan takararmu yana jihar sai yana yakin zaɓe kamar yadda ya saba wa'annan ƴan wa'anda za mu eh, zagaye na biyun da su mun san da ba mutane ne wa'anda suke son kwanciyar hankali ba amma mu muna kira ga yan nijar kal a kula musu kal a kula musu saboda sun san da kan aje zaɓen ma a halin da suke ciki sun san da suna ƙasa kaye ne wanda an yi musu shi kuma za a tabbatar da shi insha Allah ashirin ga wannan fatan da muke ciki sakamakon zaben na ranar 21 ga watan fabrairu ya yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara goma sha biyar da suka nemi shugabancin ƙasa dan takarar da ya zo na biyu da na ukunsu da na hudunsu dukansu sun shiga zaben ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyun adawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.